yanzu dai an share sa'o'i biyu da rabi kenan ana yin shi ba a hito ba tsakanin shugaban kasa da gwamnoni na najeriya baki daya da kuma hafsoshin tsaro kamar sojoji da 'yan sanda da jami'an kwastan da jami'an tsaro na farin da sauransu wato duk dai wasu jami'a wanda ke da hannu ko nasaba da sha'anin tsaro an tara su wurin wannan taron da ake yi wanda ake sa ran kamar dai za a ɗauki matakai na bai ɗaya ne tsakanin gwamnatin tarayya da na jihohi da ma manyan jami'an tsaro na ƙasa baki ɗaya a sa alƙibla guda akan yadda za a yi tinkari matsalar tsaro da najeriya yanzu ta fuskanci mawuyacin hali fiye da kowane lokaci dangane da shi wannan shine ya sanya ake ganin cewar aka gayyato kusan kowa da kowa wanda ke da hannu ko tsaki wurin al'amarin tsaron nan domin ya halarci taro irin wannan a daidai wannan lokaci. A ina ke wannan taron ne? A fadar gwamnati inda shugaban kasa yake, inda kuma nan ne ake irin waɗannan taruka na kasa baki daya To shi kenan abin da nake da shi saboda karancin lokaci ma Umar, na gode sosai fa. To madalla.